واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi na 147 littafin al'adabul mufrad wanda muke gabatarwa littafin al'imam bukari mai rasuwa a hijira ta 256 shekarunsa 1184 rubuwansa da duniya muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala a masa gafara da sauran malamai da suka gabace mu za mu yi kokarin karanta hadisin 667 shafin 216 kenan zuwa hadisi na 673 insha Allah ta'ala wannan darasi yana dauke da bayani kashi na biyu a kan jerin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to al-Imam Bukhari ya jera mana addu'o'i na Annabi sallallahu alaihi wa sallam da yawa saboda mu rika zaɓa waɗanda suka dace da bukatunmu addu'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam ta ce albarka akan addu'ar kowane dan adam babu yanda za a yi ka tsara addu'a mai ma'ana irin ta annabi sallallahu alaihi wa sallam idan kana bukatar Allah ya rushe addu'arka wato sai ka dubi addu'o'in annabi sallallahu alaihi wa sallam ka ciro addu'ar da ta dace da bukatarka ta dalilin albarkar da ke cikin lafuzan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana ansa addu'arka Allah ka samu iya حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا الهيثم بن جميل بغدادي قال حدثنا محمد بن مسلم ابن الشونيز عن ابن أبي حسين سنة عبد الله بن عبد الرحمن النوفلي قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان الثقفي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يجيب إن أوفق الدعاء للي ما في أنن الدعاء أوفق معنى أشد إن أشد الدعاء ما في أنن الدعاء أن تقول تشيني كتير اللهم أنت ربي يا الله كيني مهلكينا wa ana abduka kuma ni bawanka ne zalamtu nafsi na cuci kaina wa taraftu bi dhanbi kuma ina ikirari da laifina wato na yarda na yi laifi shine al-i'tirafu bi dhanbi ka yarda ka yi laifi ka saba ma Allah madaukaki la yaghfiru dhunuba illa anta babu mai gafarta zunubai face kai rabbi gfirli ya Allah ka gafarta ne isnadin hadisin nan yana da rauni <clears throat> bayanin da yana silsilatu ba'iza hadisi na 3339 matsarin addu'an da lafazin addu'an ya dace da hadisai da suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka wannan addu'ar babu zai game da ita اللهم أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي لا يغفر الذنوب إلا أنت ربي اغفر لي حدثنا يحيى بن بشر البلخي قال حدثنا أبو قطن أبو قطن سنة عمرو بن الحسين الزبيدي عن ابن أبي سلمة يعني عبد العزيز يا شهر ابن عدي سلمة ما سننسى عبد العزيز بن عدي سلمة الأمري عن قدامة بن موسى الجمعي عن أبي صالح السمان المجري أبو هريرة الله يقال يدس قريش عن أبي هريرة هل ينزل يوم ما حديث أبو هريرة لي صحابي النبي صلى الله عليه وسلم قال abu huraira yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya da'u manzon Allah ya kasance yana addu'a wato yana cewa Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi waj'al al-mauta rahmatan li min kulli su'in Allahumma aslih li dini ya Allah ka gyara min addini na allazi huwa ismatu amri wanda shine tsaron al'amarina addinin shi ke tsara al'amarinka na duniya da lahira idan aka ce isma ana nufin tsaro shi sa Allah maɗaukake ce wallahu ya muka minan nasi الذي هو عصمة أمري الذي هو حفظ أمري الله كتري من الديننا وأن شيني الأمر saboda haka idan mutum addinin sa ya lalace to duniyarsa da lahirarsa sun lalace Allah ka tsare mu kuma ka shirya min duniyata ma'ashi ka jara min duniyata wanda rayuwa ta take cikinta waje alin mauta kuma ka sanya mutuwa rahmatan limin kulli su'in ta zama rahama gare ni game da kowace cuta mutuwa ta can zama rahama gabawa. wanda yana cikin abin da sallallahu alaihi wasallam Allah da kansa ya koya mana addu'a wa idza aradta bi ibadika fitna as'aluka allahumma an tatawaffani ya Allah idan kayan nufin fitina ga mutane to ni ka amshi raina annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan addu'a domin akwai lokaci da Allah ke jaraba imanin bayi babu mamaki ba za ka ci wannan jarabawa ba ka roƙi Allah ya karɓi ranka kafin wannan jarabawa ta zai idan ta zo mai yawa ba za ka tsallaka ba Allah ka kare wato shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan addu'a Allah ka sanya mutuwa ta zama rahama gare ni game da kowace cuta wanda ya nuna cewa mutuwa tana zama rahama ga bawa mutuwa wato takan zama alkhairi ga dan adam to sai al-imam bukhari yace au kama qala ko kuwa wato kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan kalma auka ma qala malaman hadisi suna kiran shi riwayatul hadisi bil ma'na riwayatul hadisi bil ma'ana shine ka bada labarin hadisi ta ma'ana ba ta lafazin hadisi ba a littafai da suke karantar da ilimin hadisi kamar misali fasul mugir bi sharhi alfiyatul hadis na al-imam wanda ya rasu a hijira ta 902 shekaru 538 da suka wuce Allah ya maka rahama yana juzu ina ku shafin 139 al-imamu kafa'i yana cewa waja al-jawazu an ghayr wahidin min as-sahaba sahabbai da dama sun ce babu laifi ka yi riwayar hadisi ta ma'ana ba ta lafazi ba idan aka ce riwayar hadisi ta lafazi shine lafazinka lafazin manzon Allah babu canji amma idan aka ce riwayar hadisi ta ma'ana shine lafazinka ba lallai bane ya zama shine lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ma'anar maganarka ta dace da ma'anar maganar annabi sallallahu alaihi wasallam baka kawo lafazin manzon Allah ba amma ko ma'anar maganarka ta dace da ma'anar magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sahabbai wadanda suke ganin babu laifi haka ma yazo cikin ulumul hadis wato littafin al-imam Usman bin Mufti ibn Salah ibn Salah ya rasu a hijira ta 643 shekara 797 da suka wuce Allah ya masa rahama shi ma yana da littafi da ake kira muqaddima ta ilmul hadis wato shi ne ulumul hadis ينبغي لما روى bil بالمعنى an yi tubi a hudu an ya kula aukan kala dole ne duk sa'idin da za ka faɗi wata magana ka jingina ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka tabbata lafazinka shine ne lafazin manzon Allah wajibi ne idan za ka karanta hadisi annabi ya ce to ka tabbata lafazinka shine ne abinda annabi ya faɗa amma idan ba lafazin ba ne in ka gama maganar sai ka ƙara da cewa auka ma ƙara to kaga ka barrantar da kanka wanda ke sauraronka ya fahimci cewa kai ka ba da ma'anar hadisin ne ba lafazin ba kuma a shabaha zalika min al-alfazi yace ruwiya zalika min as-sahaba akwai abdullahi bin mas'ud akwai abu darda'i akwai anas radiyallahu anhum ajma'in waɗannan sahabbai duka sun ba da fatawar babu laifi idan dai zaka bayyana wani hadisi maganar annabi sallallahu alaihi wasallam lafazin ba lafazin manzon Allah bane amma bayan ka gama faɗin magana sai ka ce ko kamar abinda annabi ya faɗa kaga ka tabbatar mu mai sauraron ka ba lalle bane wannan lafazi ya zamanto lafazin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam. sannan wanda ya gabace su gaba daya ya cikin masana hadisi na zamanin farko shine al-khatib al-baghdadi al-khatib al-baghdadi ya rasu a hijira ta 463 shekara 977 da suka wuce Allah ya masa rahama yana da littafi alkifaya kifaya fi ilmin riwaya shi ma ilimin hadisi eh, juz'i na biyu shafin 577 as-sahaba arbabu arbabul lisan al-imam al ya ce sahabbai mutane da waɗanda suka fi kowa tsare harsunansu saboda sun san haɗarin karya ga Allah da manzonsa don haka sahabbai suna tsara harshen su wa a'lamul khalqi bi ma'anil kalam kuma sun fi kowa sanin ma'anar magana da ta zo a cikin alqur'ani ko maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ولم يكونوا يقولون ذلك إلا تخوفا من الزلل an samu sahabbai sukan yi riwayar hadisi bil ma'ana me yasa suke yi saboda tsoron kada su yi ƙarya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lima'arifatihim bima fi riwayati ala al-ma'na min al-khatar saboda sun sani idan zaka riwayo hadisi baka faɗi lafazin manzon Allah ba akwai haɗari wanda ya ɗauki wannan kalma zai ɗauka asali kalmomin gaba ɗaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam وإذا اشتبه على القارئ فيها يعني فيما يقرأه لفظة فقرأها على وجه يشك فيه لو هكا دكتا إذن ذاك karanta hadisi. idan hadisin ka manta ko kana shakka kana shakka anya hadisin nan wannan hadisin yanda na faɗa haka din ne annabi ya faɗa kuwa kana kokonto to idan ka gama faɗin hadisin sai ka ce au kama qala idan ka faɗi haka fa hada hasan wannan babu laifi kaga waɗannan malamai masana hadisi duk sun tabbatar babu laifi a kai shi sa al-Imam Bukhari anan lafazin hadisin da ya kawo yana shakka Allah ya nufa rahama Imam Bukhari yana shakkan lafazin hadisi ba lalle bane ya zama to lafazin nan haka din ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda aka ce aka ƙara da auka mahaqala ko kuwa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to wannan hadisin ba al-Imam Bukhari ne kada ya rawaito shi ba yana sahihu Muslim al-Imam Muslim ya kawo hadisin yana kitabu zikiri babu ta'awuzi min sharri ma umila shine hadisi na 2720 hadisin Abu Hurairah a hadisin al-Imam Muslim shi al-Imam Muslim bai kawo lafazin auka ma kala ba ta haƙiƙan annabi ya faɗi wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Abu Hurairah yace daga cikin addu'ar manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر saboda haka zaka ga littafai da suke rubuta addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ga wannan riwaya ta al'imamu musulun suke ɗaukowa ba su ɗauko riwaya ta al'imamu bukari saboda riwaya ta al'imamu musulun babu shakka a kanta amma hadisin da kuka karanta kaga a ƙarshen sa an ce au kama ƙada akwai shakka ko kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda haka yasa tsawon addu'ar ma da ta zo cikin al-adabul mufrad bai kai tsawon addu'ar da ta zo a sahihu muslim ba hadisin al muslim ya fi zuwa da addu'ar da tsawonta اللهم أصلح لي الدين الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرة التي فيها معادي باب وانا حديثنا مكرمة باب شيء أشكال الأدب المفرد واجعل الحياة زيادة لي في كل خير وانا ما باب واجعل الموت راحة لي من كل شر باب سيأكتي من كل سوء wanda da asu da asharru suna iya zama ma'anarsu guda shi yasa aka ce riwaya ce da ma'ana don ma'anar asu da ma'anar asharru suna daukan eh, abin nan wato suna tafiya kai hadisin al-imam muslim eh, lafazin shine mafi inganci ya Allah ka shirya min addini na wanda shine tsaron al'amari na kuma ka shirya min duniya ka wanda cikinta ne rayuwata ta take wa aslih li akhirati kuma ka shirya min lahirata wato ka gyara min ka gyara min lahirata allati fi ma'adi wanda makoma na wato tana can waj'al al hayata ziyadatan li fi kulli khair Allah ka sanya rayuwa ta zama dadin ƙara alkhairi ne gare ni a kullum wato ina daɗa ƙara yawan alkhairi zama rayuwarka alkhairi وجعل الموت راحة لمن كل شر كما كسن يموتوا تزمهوتوا غريني غني ده كل شر كما حديثي هنا المعجم الأوقف ده المعجم الصغير نا الإمام الإمام الطبراني اللهم أصله لي دين الذي جعلته عثمة أمري إن ده يبن بنتا ده رواية الإمام البخاري لكم مسلم وأصله لي duniyaya allati ja'alta ha ma'ashi akwai ja'alta ja'alta a cikin hadisin al-imam wa aflihili li akhirati ilai ha ma'adi wa al-hayata ziyadatan li fi kulli khairin wa al mota rahatan li min kulli riwaya ta al-imam wanda tana kama da hadisin al-imam muslim zama ta zo da lafuzza cikakku sabanin hadisin al-adab wannan duka hadisin abu hurairah kenan to ba shi kadai ya rawaito hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba akwai az-zubair bin al-awwal ahad al-ashar al-mubashirin bil janna yana cikin wadanda aka yi wa albishir da samun aljanna az-zubair bin al-awwal anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa اللهم بارك لي في ديني الذي هو عصمة أمري هذا اللهم بارك لي في ديني يا دم اللهم أصلح لي ديني wanda shi ne ya a sahih bukhari da kuma sahih muslim allahumma barik fi dini ya allah kai albarka gare ni cikin addini na allazi huwa amri wanda shi ne tsaron al'amurana wa fi ka yi albarka cikin lahira na allati ilaiha masiri wanda makoma na wato tana gare ta wa fi duniyaya allati fiha balagi yi albarka a rayuwata ta duniya wanda a cikinta ne nake samun abin da zai isar da ni lahira shine balagi waj'al hayati ziyadatan fi kulli khairi ka sanya rayuwata ta zama karuwa ga kowane alkhairi waje alin mauta rahatan li min kulli sharri ka sanya mutuwa ta zama hutu gare ni daga kowane sharri an samu sahabi biyu abu huraira zubair bin al na uku hadisin yana sunan nasa'i al-kubra shine al-mujtaba babu nau'in akar min ad-du'a inda al-insiraf min as-salati waɗannan hadisai da muka karanta da hadisin abu huraira da hadisin az-zubair bin al-awwam ita wannan addu'a ba a faɗi inda annabi yake yin ta ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin waɗannan addu'o'in ina aka ce maka annabi sallallahu alaihi wa sallam yana addu'a ba a ce ma ga inda yake ba to ita wannan addu'a kana iya sa ta a ko ina a ko ina ba ma a sallah kana zaune ma sai ka daga hannuwanka yi. saboda ba a ce ga mahallin da annabi ke wannan addu'a ba. amma akwai hadisin abdurrahman bin mus'ab al-aslami ya ba da labari wanda ya zo cikin sunan nasa'i anna ka'abab bin maki'in al-himyari wato akwai wani malami da ake kiransa eh, ka'ab bin maki akan ce mar ka'ab al-ahbar asali ba ya bude sai ya musulunta a bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam yana da ransa lokacin da manzon Allah ya zamani Allah bai nufe shi da musulunta ba sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu dama can kuma a yahudancin masani ne saboda aka sai ya kaura sai ya taho madina ya bar yaman don mutumin yaman ne a zamanin sayyidina umar bin khattab Allah ya kare yarda gare shi a lokacin da ya taho madina saboda masani ne kwarai yana zama da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fakada yuhaddithu ma'an al-kutub al-isra'iliyya sai ringa ba su labari abubuwan da suke cikin littafai na banu isra'il kuma yana karatu wajen sahabban manzon Allah yahfazu ajaib wa ya'khudhu sunan an sahaba ya karɓi sunnoni wajen sahabbai shi kuma ya ba su labarin abin da ke cikin littafin halin kitabi hatta abdullahi bin abbas akwai hadisai da dama waɗanda yake ya ba da labari ya ba da labarai na banu isra'il wanda ya samu wajen ka'abul ahbar shine ka'ab bin maki alhimiyar hakika mutum ne mai addini kan duk malamai da suke bayanin tarihinsa shi wannan malami ka'abul ahbar ana cewa masani ne baya ga cewa masani ne ko mai tsananin riko da addini shine ya ba ma abdurrahman bin mus'ab al-aslami wani tabi'i ya gaya masa labari sai da ya rantse da Allah ya ce ya rantse da Allah allazi falaqal bahra li Musa yana rantsuwa da Allah wanda ya tsage kogi ga annabi Musa alaihi salam har suka samu ketarawa wanda Allah ya halaka Fir'auna a cikin wannan kogin ya ce inna da najid fi taurati mun taras a littafin at-taura anna dawud nabiyallah annabi dawud alayhi salam kana idan sarafa min salatihi idan annabi dawud ya gama sallah lokacin da yayi sallama yana cewa اللهم أصله لي دين الذي جعلته لي إسمة وأصله لي دنياي التي جعلت فيها معاشي اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من نقمتك وأعوذ بك منك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سيدي يرنتي sannan ya ce lallai annabi dawud alaihi salam yana wannan addu'a idan ya gama sallah ya yi sallah kasan duk annabawan allah sun yi sallah idan annabi dawud alaihi salam ya gama sallah sai ya haka to bayan ya faɗi haka sai shi ka'ab din yace wa ni eh, eh, anna suhayban eh, haddasa yana cewa suhaibu rumi wanda yana cikin sahabban manzon Allah shi kuma suhaibu sai ya gaya ma ka'ab kai ka karanta wannan a littafin a taura yace yace to ni kuma alai muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda kai ba kai zamani da shi ba kana yaqulu hunna shi ma yana faɗin addu'o'in nan indan sirasihi hinin salati idan ya gama sallah lokacin da ya sallama yana yin waɗannan addu'o'i to kaga sai ya zamanto ya dace da abinda annabi Dawud alaihi salam yayi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi eh, wannan riwaya ta Suhaibu kenan Suhaibu Rumi wanda ya saba wa riwayar Abu Huraira da riwayar Zubair bin Al-Awwam da muka faɗa wannan hadisin malamai da yawa sun inganta shi wanda yana cikin Fathul Bari akwai al ibn hibban akwai shi kansa ibn hajar uh, fathul bari mujallal na goma sha ɗaya shafin dari talatin da uku in ka duba tamamul minna shafin dari biyu da ishirin da tara za ka ga wannan addu'a saboda haka sai zaman su addu'an ta inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam a nan an samu addu'ar tana da mahalli amma a riwayoyin hadisin abu huraira addu'ar ba ta da mahalli a duk inda ka yi ta dace haka ma hadisin azubair bin al'awwal amma hadisin suhaibu wanda ka'abul ahbar ya ruwaito daga wajensa ya tabbatar annabi dawud alaihi salam yana wannan addu'a bayan yayi sallama haka nan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ma yana addu'a idan ya yi sallah lokacin da ya sallama to kuma akwai hadisin aisha Allah ya kare yadda sa ta ita kuma hadisin ta yana sahihu muslim yana babu ma yaku ma yuqalu fi ruku'i was sujud hadisin 486 Aisha tace faqattu rasulullahi laylatan min al-firash wani dare muna kwanci shahida guda da annabi sallallahu alaihi wasallam in shafa ban ji manzon Allah ba to akwai duhu faltamastuhu sai ina ta neman shi da hannu ina lalubawa fa a yadi ala batni qadamai sai hannuna ya auka ma ainihin cikin wato sawayensa manzon Allah ya yi sujuda ya kafa sawayensa hannunta sai ya taba ainihin kasan tafin sawun annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma masu batani, manzon Allah ya kafa su wannan hadisi shi ya tabbatar mana yanda ake sujuda idan ka yi sujuda ka kafa sawayenka ba ka kwantar da su ba dan ta faɗi yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi sujuda ya kafa sawayen nashi saboda haka tana lalubawa sai ta taba ainihin wato kasan sawun shi sai ko ta kasa kunne ta ji irin addu'ar da annabi yake yana sujuda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa allahumma in a'udhu bi ridaka min sakatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udhu bika minka la uhsi sana'an alayka anta kama afnayta ala nafsika kaga wannan kuma sai ya nuna eh, addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi ta a cikin sujuda annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan addu'a a cikin sujuda ya Allah ina neman tsari bi ridaka min sakhatika ina neman tsari ta yardanka game da fushinka wa bi mu'afatika min uqubatika kuma ina neman tsari ta afuwarka yafewarka game da uqubarka wa a'udhu bika minka ina neman tsarinka game da hukuncinka ya Allah la ufi sana'an alayka na iya kididdige yabo gare ka ba zan iya kididdige yabo na gare ka yabo tana da yana da yawa anta kama asnita ala nafsika kai kana nan kamar yanda kai yabo maranka hadisin al-imam muslim so wannan addu'a hakika tana da muhimmanci musamman tunda mun samu labari annabi dawud alaihi salam shi ma yana yin ta kaga bai kamata addu'an ka karanta ta ka bata ba rubutawa ya kamata ka yi ka haddace bare malamai suna cewa wannan addu'ar tana cikin mafi darajar addu'o'in da manzon Allah ya a rayuwarsa wanda ya kamata a ce musulmi yayi koyi da shi domin addu'a ta tsare ma duniya ta tsare maka addini ta tsare ma lahira don babu abin da mutum yake bukata kamar fiye da wannan ka samu tsaro a duniyarka ka samu tsaro a addininka ka samu tsaro a lahirarka mutum ya tsira ya kamata a ce mun haddace wannan addu'a hadisi na gaba حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا سمي سمي أبو عبد الله المدني an abi salihun as har yanzu dai wanda ya ruwaito hadisi na baya shi kawo wannan an abi huraira قال كان النبي صلى الله عليه وسلم yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya ta'awwazu yana neman tsarin Allah min jahdil bala'i game da turjewar bala'i mun karanta wannan addu'a a baya hadisin 441 al-imam ya sake kawo shi wata hikima ce ta nuna mana yana da muhimmanci in ma mun manta ne ya sake tunatar da manzon Allah yana neman tsarin Allah game da tirjewar bala'i tirjewar bala'i shine bala'i ya wato ya nace wa mutum ka yi ta ƙoƙarin rabuwa da wannan bala'i abu ya gagara Allah ka tsare mu wa daraki shaqa'i wa darki shaqa'i da riskar wahala annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsarin Allah kada ya riski wahala a rayuwarsa wa su'il qada'i da mummunan sakamako na hukuncin Allah ba a cewa mummunan hukunci hukuncin Allah babu mai muni amma sakamakon hukuncin Allah ana samun abu mai muni Wasu su'il wato da sakamako eh, wato na mummunan sakamako na hukuncin Allah tabaraka wata'ala wa shamatatil a'da da murnar makiya manzo Allah yana neman tsarin Allah game da murnar makiya makiya su yi murna al'amari ya musu ya musu kyau to Sufyan bin Uyayna da ya ruwaito hadisin qala yace fil hadisi salasu asali a hadisin nan abu uku ne kaga adalcin malaman farko saboda adalci <clears throat> ya tabbatar da addu'ar kalmomi guda uku asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace zittu ana wahida amma ni na ƙara guda ɗaya shi ya ƙara guda ɗaya ai babu da addu'o'in guda uku ne yace ya ƙara ɗaya to da ya ƙara ɗaya ba sai kuma Allah ya mantar da shi wanne ne cikin uku ya ce la adiri a yarkuhun da gaba ɗaya ma ban san wanne ne cikin wanda na ƙara ba to mu duka muna so da na annabin sallallahu alaihi sallam da wanda sufyan bin uyayna ya ƙara saboda malamin sunna ne kuma abin da ya ƙara din ai ba bai saba mu ka'ida mun karanta hadisin a baya hadisin abu huraira أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ min جهد bala'i. kana ya ta'awudu min su'il qaba'i wa shamatatil a'da'i annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsarin Allah game da mummunan sakamakon hukuncin Allah da murnar makiya wato hadisin nan yana sahihul bukhari kitabu da'awat babu ta'awuz min jahdil bala akwai babi musamman da al-imam bukhari ya masa ya kawo addu'an nan saboda muhimmancin ta kana rasulullah ta'awuz min jahdil bala'i wa darki wa daraki shaqa'i wa su'il qada'i wa shamatatil a'da to a nan malamai sun bayyana wanda shi su Sufyan bin Uyayna din ya ƙara sun riga sun bayyana uh, al-khafla al-mazida abin da ya ƙara din cikin hudu din shine shamatatul a'da na ƙarshe din wannan na ƙarshen shi ne ƙarin nashi shine asar amma duka sauran daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma annahu la yajuzu al-idraj fil hadith eh, duk da cewar asalin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a shigar da wata kalma ciki wannan shine ka'idan hadisi idan zaka bada labarin hadisin manzon Allah kar kai kari to amma shi ba kari yayi ba shi ba kari yayi ta sashin hadisi ba yayi kari ne ta sashin addu'a to amma ta wajen riwayar hadisin sai aka waye gari ya manta wanne ne ya kara kamar misali ka samu addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam sai kai kuma ka kara da naka saboda ka duka inda zaka yi addu'a sai ka hada da na annabi da naka sai ka fara kawo na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka kara da naka yau da gobe sai aka waye gari ka manta kuma wanne ne ma karin naka abin da ya faru da shi kenan hadisin yana sahih muslim kitabu zikiri babun fi ta'awudh min su'il qada kuma yana al-musnad al-imam ahmad a mujallal nabi shafin 246 haka nan sunan nasa'i kitabul isti'aza babul isti'aza min su'il qada kulluhum an sufyan bil qisal al-arba' bighayri tamyiz dukkan waɗannan malamai sun kawo addu'o'in nan guda hudu daga annabi sallallahu alaihi wasallam da su bambanta ba illa dai duka riwayar sufyan bin uyayna don haka yana daga cikin addu'o'in da ya kamata a ce musulmi ya rike eh, Allahumma inni a'udhu bika min jahdi al-bala'i wa daraki ash wa su'i al wa shamatati al mutum ya rike wannan addu'a kullun inda hali karka yarda rana ta fito ta fadi baka wannan addu'a ba saboda babu ranar da baka bukatan tsaro game da waɗannan abubuwa guda hudu din bala'i yana iya samun ka a koda yaushe haka nan wahala abin da kake ganin sa da sauki sai ya canza kana ganin abu kare na amma sai ya zama shine matsala a rayuwarka haka kuma hukuncin da Allah ya maka baka san yadda zai kare ba shine ake nufi da su'il qada wanda ya zo wato cikin bayanin malamai da yawa yana sharhin ibn hajar a fathul bari mujallar na bakwai shafi na 155 قوله ذلك الشقاء هو الهلاك ويطلق على السبب المؤدي الى الهلاك اذا كنت رزكر وهلا رزكر وهلا ايتشي هلكا baka san hanyar da za ka bi wanda ita ce za ta halaka ka ba haka nan ilmul ya yi sharhin wannan addu'a cikin sharhu da yadda salihin jizu ina farkon shafin 168 ya ce darkun shaka an yi zirikaka الشقاء والشقاء ضد السعادة والسعادة سببها العمل الصالح إذا أكتشي وهلا شيني أكتن جن دادي to wahala tana iya samun mutum a rayuwarsa kuma abin da ke kawo sababin wahala wato shine mugun aiki shi yasa yake cewa wa shaqa'u sababuhu al-amalu sayyi abinda ka aikata mara kyau a dalilin sai musiba ta same ka wanda shine abin da Allah ya faɗa mana a cikin alkur'ani yana saukar da musiba gare mu saboda abin da muka aikata nan ma yana yafe mana da yawa da a yana saukar da duk musibar da muke jawo makawunan da ba za mu iya rayuwar ba wa ya afu an kafir Allah ka yafe mana fa idza ta'azza billahi min daraki idan ka nemi tsarin Allah game da riskar wahala fa hada yatadammanu du'a bi Allah ta'mala amal al-ashqiya idan ka ce Allah ina neman tsarinka kada wahala ta riske ni wato kamar kana cewa Allah kada ka sa in yi aiki na shaƙiyai kada ka sa in zama shaƙiyi mai saba maka domin wanda duk ya saba ma Allah to zai gamu da wahala Ƙa'ida ce idan ka ce Allah ka tsare ni kada wahala ta riske ni kamar kana nufin Allah ka tsare ni kada in zama shaƙiyi kada zama mai saba ma umarninka domin saba umarnin Allah shi ke kawo wahala mu rayuwa haka al-Imam Nawawi sharh sahih Muslim juz'i na 9 shafi na 28 fa amma al-isti'adatu min su'il qada fa yadkhulu fiha su'il qada fi ad-din wa ad-dunya kana cewa Allah ina neman tsarin ka game da mummunan sakamako na hukuncinka wannan addu'a ta ta shafi duniya ta shafi addininka ta wal walmali, wal ta shafi jikinka ta shafi dukiyarka ta shafi iyalanka wannan addu'ar kamar garkuwa ce kake ma waɗannan abubuwa kana ma iyalanka garkuwa kana ma dukiyarka garkuwa kana ma jikinka garkuwa duniyarka da kuma addininka gaba daya in su'il domin hukuncin Allah ya game duka to mummunan sakamako na hukuncin Allah yana iya aukuwa ga iyalinka yana iya aukuwa ga 'ya'yanka ko jikinka ko ya shafi duniyarka ko ya shafi addininka wa ya kunu zalika fil khatima kuma abin da ke zama mafi muni wato shine lokacin da mutum karshen rayuwarsa ta zo hukuncin Allah idan bai dace da alkhairi ba mutum yana iya cikawa wato da yanayi na sharri wanda makomarsa ta zama ta wuta Allah ka tsare mu al-imam Ali bin Khalaf ibn barqa daga cikin waɗanda suka yi sharhin sahih Bukhari na farko yana cikin manyan malamai ya rasu a hijira ta 449 shekara 990 da suka wuce yana cikin waɗanda suka fara sharhin sahih Bukhari wanda Ibn hajjar yana yawan kawo magana su a cikin fatul bayan. wanda ya zo cikin mujallar na bakwai shafi na 155 ya fassara waɗannan addu'o'i na annabi sallallahu alaihi wasallam wato duk wani masani duk wani masanin hadisi wanda ya sharhin littafan hadisi za ka samu ya bayyana muhimmancin wannan addu'ar addu'ar tana da muhimmanci shi ne ibn hajjar ya ce fil hadisi dalalatu da دلالة لاستهباب الاستعادة من الأشياء المذكورة wannan hadisi ya nuna mana cewa mustahabi ne mu rika neman tsarin Allah game da waɗannan abubuwa guda hudu wa ajma' ala zalika ulama kuma duk malaman sunna sun yarda da haka fi jami'il a'fari wal a kowane zamani kuma a kowane birni a duk duniya a duk duniya tsawon tarihi duk malaman suna suna cewa wannan addu'a kar ku bata ku rike wannan addu'a kowa ya zo sai ya ce kada a yi wasa da addu'ar nan yana da kyau ka rike a ce a sallah ma in ka yi sallah to a sallar ka yi kokari ka shigar da ita ka shigar da wannan addu'a eh, haka al-imam nawawi ya faɗa fihi mashru'iyyatul isti'azati wa la yu'aridu zalika kaunuhuma sabaqa fil qadari la yurad ka dauka ai abin da aka kaddara maka addu'ar ba za ta kawar da shi ba yace la min maka يكون مما قضى فقد يقضى على المرء مثلا بالبدائي tana yiwuwa, tunda an ce su'ul qada mummunan sakamako na hukuncin Allah da can Allah ya hukunta bala'i zai same ka to ga addu'a da annabi ya koya mana idan mun yi addu'an Allah zai kawar da wannan bala'i Shi ne al-Imam ya ce. kada ka ce a'a ya za a ce Allah ya kaddara abu kuma addu'a ta kau da shi ai abin da Allah ya kaddara bala'i zai same ka kuma sai Allah ya kaddara cewa in kai wannan addu'ar ta manzon Allah to zai kau da bala'i saboda haka sa neman tsarin Allah riko da addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne waɗanda abubuwa ne waɗanda suke da albarka Eh, kuma gare ga duk sa'ilin da kai wannan addu'a kana nuna ma Allah bukatarka kana nuna ma Allah dabararka ba ta isar maka dole sai ka hada da neman taimakonsa tadarruhu ilai kana tawali'u ga Allah tabaraka wa ta'ala addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam sun game dukkan bukatu na dan adam don haka yasa ka hutar da kanka ka daina rubuta ma kanka addu'a nemi addu'ar manzon Allah ka haddace idan ka haddace addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam an gama abinda baka nema ba ma Allah zai baka hadisi na gaba حدثنا عبيد bin Musa موسى العدسي wannan shine mutumin da ya fara rubuta littafi da ake kira al-musnad ala tarkibi sahaba domin abin da ake cewa al-musnad shine a ware sahabi a tara hadisan da ya ruwaito a ƙarƙashin babi guda a kawo wani sahabi a jiyar hadisai da ya ruwaito shi ne ake da al-muslim wanda duk tsarin al-makani haka yake wanda ya fara rubuta littafi kenan a tarihi inda al-muslim shine ubaidullah bin musa al-abd Malami al-imam bukhari Allah ya musu rahama an isra'il bin yunus as-sabi'i an abi ishaq sunansa amr bin abdullah as-sabi'i an amr bin maimun al-awji amru bin maimun al-awdi shi wannan ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai amma Allah bai ya haɗu da manzon Allah saboda haka ba a sashi a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam adraka al-jahiliyya wa aslama fil ayyam an-nabawiyya eh, bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho sham da shi da mu'az ibn jabal yana cikin waɗanda suka ruwaito hadisai daga mu'azu eh, bin jabal Allah kare ya dasa gare shi to ya kawo hadisin sayyidina Umar bin Khattab shine yasa yake an Umar sayyidina Umar yace kala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu min al-khamsi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana neman tsarin Allah game da abubuwa guda biyar min al-kasali kasala walbukuli da rowa wasu ilkibar da mugun wato girman kai mummunan girman kai fitnatis fadiri fitinar kirji fitina ta zuciya wanda shaidan ke jefawa ya sama shakka game da addinin Allah Allah ka tsare azabil da kuma azaban kabari sayyidina umar yace annabi sallallahu alaihi yana neman tsarin Allah game da abubuwa guda biyar din nan kowannen su yana da nashi illa kasala tana da aibu ga dan adam ruwa ita ma tana da aibu girman kai yana da aibu sannan wasuwasi game da addini wanda shine fitinar zuciya fitinar kirji ga kuma azaban kabari hadisin yana sunan abi dawud kitabu salati babu al-isti'aza kana nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwazu min khamsin wa su'il umri wanda shine bambanta hadisin al-imam bukhari da kuma hadisin al-imam abu dawud su'il umri Wasu su'il eh, akwai riwayar hadisan cikin sunan nasa'i yani a sunan kubra kitabul isti'aza Allahumma inni a'udhu bika min al wal bukhli amma hadisin yana da rauni yana bai sunan abi hadisi na 2539 sai dai ma'anarsa ta inganta shi sa imam bukari ya kawo akasarin hadisin da imam bukari ke kawowa a cikin littafin al'adabul mufrad ko da isnadin yana da rauni da yake masani ne na iyaka masanin hadisi ne na iyaka idan ya kawo hadisi ko da yana da rauni ya san akwai wani hadisin da ma'anarsa ta na wannan inda za ka ce wannan bai yi ba to sai ka samu wanda kuma ya fi wannan ɗin saboda haka yasa malamai suke da yawa suna kyale hadisin saboda lafazin sa ya dace da wasu addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda sun inganta wanda yana cikin bayanin ibnu hajar a cikin takhrij na mishkatul masadih akwai hadisin abu huraira hadisin abu huraira yace kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya ta'awudu min khamsin manzon Allah yana neman tsarin Allah game da abubuwa guda biyar kaga hadisin da muka karanta hadisin sayyidina umar ne amma akwai hadisin abu huraira wanda shi ma ya faɗi haka amma abinda abu huraira ya kirga ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa uzu billahi ku nemi tsarin allah min azabin kabri game da azaban kabari wa min azabi jahannam da kuma azabar wutar jahannama wa min fitnatin mahaya da fitinar rayuwa wal da ta mutuwa wa min sharrin masihid dajjal da kuma sharrin almasihid dajjal guda biyar ne Hadithin yana sahih muslim yana sahih sunan nasa'i hadisi na 5531 da kuma sahihul jami'i sagir hadisi na 4110 al-imam bukhari da ya kawo hadisin sayyidina umar wanda yana da rauni sai kawo hadisai a gabansa waɗanda suka inganta kuma suna ɗauke da ma'anar da take cikin wata wancan hadisin da sayyidina umar bin sultan Allah ya kare yadda gare shi حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا معتمر بن سليمان التيمي قال سميت أبي معتمر بن سليمان يتي يجب بنسى شيني سليمان بن طرحان قال ياتي سميت أنس بن مالك ناجي أنس بن مالك يقول ينا شوى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal kasali ya allah ina neman tsarinka game da gazawa da kasala wal jubni wal haram da tsoro da mummunan tsufa wa a'udhu bika min fitnati mahya wal mamat kuma ina neman tsarinka game da fitinar rayuwa da ta mutuwa wa a'udhu bika min azabil qabri kuma ina neman tsarinka game da azaban kabari kun ga wannan addu'ar ita ma ba a ce ga inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ba anas ya ce annabi yana ya kasance yana yin wannan addu'a amma bai gaya mana wurin ba a wannan hadisin hadisin yana sahih sunan abi hadisi na 1377 yana irwa'u dalil eh, takrijin sa mujallal na uku 357 wato kamar yadda al-imam bukhari ya kawo hadisin nan haka nan ya kawo shi a sahihul bukari bi nafsin lafzi yanda lafazin ya zo haka ya kawo shi yana kitabu da'awat a can ma aljami'u sahih kalimban bukari ya ware babi da ya tattaro addu'o'in manzon Allah ya tara su aure guda saboda saukin hadda kitabu da'awat ya musu babi babi ga yanda annabi yake addu'a wuri kaza ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a yana neman tsarin Allah akan kaza ya ta yi baji baji saboda mu koya mu rika yi a wuraren da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yana babu ta'awuz min fitnatin mahya wa mamat kuma addu'a tana sahih muslim kitabu zikiri babu ta'awuz min al-ajzi wal kasl wa ghairi mun karanta wannan addu'an a baya hadisin 615 a wannan littafin hadisin Anas bin Malik yace kana rasulullah ya ta'awwaz manzo Allah ya kasance yana neman tsari ya kula yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-kasal wa a'udhu bika min al-jubni wa a'udhu bika min al-harami wa a'udhu bika min al-bukhli ya Allah ina neman tsarinka game da kasala ina neman tsarinka game da sharrin tsoro ina neman tsarinka game da wato aibu na mummunan tsufa ina neman tsarinka game da wata sharri na ruwa malaman liman bukhari ya kawo wannan lafazin ma har yanzu yana kitabu da'awat babu ta'awuz min arzalin umar shine hadisin 5894 to kuma waɗannan addu'o'in sun taho ta hadisin zaid bin arkam shi ma mun karanta hadisin sa a baya zaid bin arqam yace la aqulu lakum illa kama kana rasulullahi yaqulu duk abin da na faɗa ku tabbata abin da manzon Allah ya faɗa ne kalmar da kuka ji na faɗa annabi shi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam kana yaqul annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal haram wa azab al-qabri اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha hadithin yana sahihu muslim kitabu dhikri babu ta'awudh min sharri ma umir shine hadisin 2722 hadisin Zaid bin Arqam wanda addu'an ta fi tsawo akan addu'ar da ta riwayar Anas bin mali ya Allah ina neman tsarinka min al-ajizi game da gazawa kana so ka yi amma ka kasa walkasar da kuma kasala jikin zai iya amma kai ne baka da kuzari ne ina neman tsarin ka game da wato tsoro walbukuli da rowa walharami da mummunan tsufa wa azabin kabri da kuma azabin kabari allahumma ati nafsi taqwaha allah ka ba mu raina wato kiyaye dokokinka ka ba raina damar ta rika tsare dokokinka wa zakkiha Allah ka karkake raina anta khairu man zakkaha kai ne mafi bikin wanda zai iya karkake min rai anta waliyuha wa mawlaha Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'u Allah ina neman tsarinka game da ilimin da bashi da amfani ilimin da bai amfanarwa sai dai ya cutar da mutum Allah ka tsare ni daga shi wa min qalbin la yakhsha'u da kuma zuciyar da babu tawali'u a cikinta wa min nafsin la tashba' da kuma rai da baya koshi wa min da'awatin la yustajabu laha ina neman tsarin game da addu'ar da ba a amsanta mun kawo hadisin Aisha ita ma ga Anas ga Zaid bin Arqam ga kuma Aisha Allah ya kare sa gare su أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمجرم يا الله إنا نيمان تارينك جميل كسالة دممون صوفة ina neman tsarinka game da ayyuka na laifi da kuma hadarin bashi sharrin bashi wa min fitnatil qabri wa azabil qabri wa min fitnatin nari wa azabin nar ina neman tsarinka game da fitinan kabari da azabarsa da kuma fitinar wuta da azabanta wa min sharri fitnatil gina ina neman tsarinka game da sharrin da yake cikin fitinar wadata wa a'udhu bika min fitnatil faqri kuma ina neman tsarin ka game da fitina ta talauci fitinar wadata fitinar talauci duka annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsarin Allah akai kowanne wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal allahumma sil anni khataaya bima'i as-salj wal barad Allah ka wanke min laifuka na da ruwan kankara da kuma sanyi wa naqqi qalbi Allah ka tsaftace zuciya na. min alkhataya daga laifuka kama na kaita saubal abyad min danas yanda kake tsaftace farin tufafi daga dauda wa ba'id baini wa baina khataya ka nisantar da tsakanina da laifuka na kama ba'adta bainal mashriqi wal maghrib yanda ka nisantar da tsakanin mafita rana da mabuyanta hadisin aisha yana sahih bukhari da kuma sahih muslim hadisin zaid bin arqam yana sahih muslim hadisin anas bin malik yana sahih bukhari sahih muslim waɗannan sahabbai duk sun tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam yana waɗannan addu'o'i illa dai ƙari da aka samu a hadithar zaid bin arqam ya tsara eh, addu'ar anas bin malik addu'ar aisha kuma abubuwan da ke ciki sun tsara abinda aka samu a hadisin eh, zaid bin arqam kamar eh, a cikin addu'ar ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya Allah ka wanke min laifuka na da ruwan kankara da sanyi malamai suka ce ta'akidun eh, wato saboda karfafa sha'awar annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu gafaran Allah manzo Allah yana cewa Allah ka wanke min laifuka na gaba ɗaya kenan kada a bar saura da ruwan kankara da sanyi li'annahuma ma'ani lam tamassuhuma al-aidi wa lam yamtahinhuma me yasa aka ce ka wanke min laifukana da ruwan kankara da sanyi saboda hannun dan adam bai taba ba tukuna idan aka ce kankara hannun dan adam bai taba ba saboda ka wanke zuciyar zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam da ruwan da ma mutum bai taba shi ba kaga annabi yana karfafa neman Allah ya karkake mai zuciya yana karantar da mu ne wa nafsi qalbi min al-khataya Allah ka tsaftace zuciyata daga laifuka idan Allah ya tsabtace zuciyar bawa shi shikenan mutum ya tsira yana cikin sharhin da masana suka yi akan wannan hadisi eh, wato abinda annabi yake ishara da shi anan shine gayatul mahwi lizunubi makura ta wajen goge laifukanta idan aka ce an gafarta ma zunubi an wanke zuciyarka da ruwa da kankara da sanyi kaga abubuwa hawa hawa har zuwa mataki uku yana nuna cewa zuciyar gaba ɗaya babu sauran laifi kamar kana roƙon Allah ne ya tsarkake ma zuciya ya tsaftace maka zuciya wanda wannan yana cikin addu'o'i da suke taimakawa wajen magance wasu wasi shine abin da yazo cikin addu'ar Sayyidina Umar idan mutum yana wannan addu'a ana fatan Allah ya tsarkake mai zuciya baya ga laifi سنة وكواتي ما بذات شغل بذات شغل حديثنا حدثنا المكي بن إبراهيم التميمي قال حدثنا عبد الله بن صعيد بن أبي هند الفزاري عن عمرو بن أبي أمر القرشي عن أنس حديث أنس بن مالك حديث أنس بن مالك حديث أنس بن مالك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ya ce na ji annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kuna yana cewa allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal hazan ya allah ina neman tsarinka game da damuwa da bakin ciki wal ajzi wal kasali ina neman tsarinka game da gazawa da kuma kasala wal jubni wal bukhli kuma ina neman tsarinka game da tsoro da kuma ruwa wa dola'i daini da nauyin bashi shine dola'i bi ma'ana sakalu eh, daini ina neman karinka game da nauyin bashi wa galabatin rijali da kuma rinjayar mutane kada mutane su rinjaye ne wato su fi karfi na fin karfin mutane Allah ka kare ni kada mutane su fi karfi na hadisin yana gayatar maran hadisin 347 wannan hadisin yana sahihul bukhari Kitabun jihad babu man gaza bi sabiyin lil yana kuma kitabu da'awat babu al-isti'aza min al-jubn wal kasal al-imam bukhari ya kawo shi a wurare da yawa an anas bin malik yanda ya bada labari anas ya ce za a tafi yakin khaybar lokacin da za a tafi yakin khaybar sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma abu talha abu talha shine mijin mahaifiyar Anas bin Malik shine yake auren mahaifiyar Anas bin Malik Abu Talha manzo Allah yake mata iltamis gulaman min gilmaniku yaqdumuni hatta akhruja ila kaifa ka nemi wani yaro daga cikin yaran garin nan yaran Madina ka nema min yaro guda wanda zai rika yin hidima in tafi wannan yaki Abu Talha dama a gidansa akwai annabi sai ya ce ana zo mu je saboda haka sai dora shi akan raƙumi a bayansa shi abu talha wa ana gulamu rahattul hulma yace ina yaro dan karami wato na ta ma balaga yana daidai shekarun balaga mijin mahaifiyarsa ya dauke shi ya kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa kuntu akhdumu rasulullah saboda ka sai ina hidima ga manzon Allah idza nazala in ya sauko daga kan abin hawansa to abinda shi anas ya da labari ya ce a wannan tafiya da aka yi har aka dawo fakuntu asma'uhu ya yaqul sau da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ji yana wannan addu'a kaga ya bada cewa ba a sallah ba sau da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa dala'i ad-dayn wa ghalabati ar-rijal wanda ya nuna maka ba lallai bane kai addu'a kana cikin sallah ba sai kana sallah ba manzon Allah yana yawaita wannan addu'a hadisin yana sahih bukhari kitabul hajj abwabul muhsar wa jazaa'i sayd yana kitabul jihad babu man gaza bi sabiy lil khidma shi yasa imam bukhari yayi babi akai manzon Allah ya tafi yaki da yaro ba wai yaro zai shiga yakin bane yaro zai masa hidima ne aikin anas ne ya dinga hidima ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka baya cikin mayaka akan haka ne al-Imam ya yi babi kamar yana nuna mana cewa babu laifi don an tafi yaki da yaro karami amma ba da nufin yaron yayi yaki ba sai dan yayi wani aiki na hidima ga mayaka din abin da ya auku ga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan kuma ya kawo shi a kitabul isti'aza a kitabul da'awat babul isti'aza min al wal kasal ya kawo shi a kitabul hajji hadisin yana sahih muslim kitabu zikiri wa du'a wanda wannan hadisin muttafaqun alayh mun karanta bayanin ibn qayyim al-jawziya game da ilimin da ke cikin wannan addu'a ita wannan addu'a tana da falala tana da albarka ne yawan gaske saboda ta ya kamata mu haddace ta Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال هذا باشي da تو ya fi duk addu'an da za ka tsara wa kanka wannan addu'a ta hinata ibn al-qayyim jawziya shekararsa 689 da mutuwa Allah ya masa rahma akwai littafin da ake kira al-jawabul kafi shafin 179 yayin sharhin wannan addu'ar ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa zambu shi zunubi da kake gani imma yunitul qalba ko dai ya kashe zuciya wato zunubi yana kashe zuciya Allah ka tsare mu la shakka zunubi yana kashe zuciya kar ka dauka kana zunubi zuciyarka tana na yadda take la duk sa'ilin da kai zunubi zuciyar wato dada samun matsala take aw yumriduhu mardan mukhawifan idan zunubi bai kashe zuciya ba to zunubi yakan samu zuciya cuta cutar mai tsanani aw yud'ifu quwwatahu wala budda ko ko na uku idan zunubi bai kashe zuciyar ba bai samu zuciya cuta mai tsanani ba sai ya samu zuciya rauni mai tsanani ɗayan uku din nan yana faruwa da zuciya ya ce labudda dole sai an samu ɗayan uku din nan duk da ka saba ma Allah to ka sani zuciyarka tana ɗayan uku din nan ko dai wannan zunubi ya kashe zuciyarka Allah ka tsare ko ya sama zuciyar cuta mai tsanani wanda in ka yi sa'a ka tsira in mutum bai sa'a ba karshe dai zuciya kuma ta mutu ko kuwa na ukun shine ya sanya rauni ma zuciya saboda ka shakka za ta shigo ko me zai iya shiga domin zuciya idan tana da rauni to shakka eh, yana iya raba mutum da imani hatta yantahi ba'fu hilal ashiya'i samaniya to idan raunin ya kai rauni sai ya isar da zuciyar zuwa ga abubuwa guda takwas kaga idan bai kashe zuciyar ba bai sama zuciyar cuta mai tsanani ba idan zunubi ya sama zuciyar rauni to zuciyar tun da ta samu rauni abubuwa guda takwas za su biyo baya shi ne kirga su Ta ce saboda haka sai manzan Allah ya haɗa su a cikin addu'a guda ɗaya Allah ka samu gani allati ta'ada min hannabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa guda takwas din nan ne alhammu damuwa alhazanu bakin ciki al'ajizu gazawa alkasalu kasala aljubnu tsoro albukulu rowa dala'ud daini rinjayar bashi galabatun rijal yawan bashi sannan kuma rinjayar mutane da zama an fi karfinka a cikin sha'ani yace kullu ithnain min haqari qarina ko waɗanne biyu a haɗe suke duk biyun nan yadda annabi ya nemi tsarin Allah game da su a haɗe suke alhammu wal hazan qarina damuwa da bakin ciki a haɗe suke me ake nufi da damuwa fa innal makruha al warid ala al in kana min amrin mustaqbal idan wani abu ya shigo ma zuciya abin nan gaba ne ya tawakkauhu yana tsammanin abin zai auku abu ne wanda yake na tashin hankali to a haddasar hamma shi ne sai a cewa ne ya shiga damuwa ai fitina ba ta auku ba tukuna amma kana hangen fitina za ta auku saboda ka sai zuciya ta shiga damuwa wa in kana min amrin madin idan ku abin ya riga ya wuce fa kad waqa ahdathal hazana shine sai samar da bakin ciki don haka damuwa aka ne da bakin ciki damuwa wato musiba ba ta riga ta auku ba amma bakin ciki ba musibar ta riga ta abu saboda haka ya zama annabi ya hada su a wuri guda cikin addu'an nan wal wal kasal qarina haka nan gazawa da kasala me ake nufi da gazawa takallafa kallafa abdu an asuwa al kairi wal in kana li adami qudratihi idan ka kasa yin alkhairi ka kasa jikinka ba zai iya ba sai a cewa ne ya gaza shine ne ajiz wanda ya fi aukuwa wato ga waɗanda suka manyanta waɗanda suka tsufa yana so ya yi amma jikin ba zai ba wa in kana li adam iradatihi amma jikin akwai kuzari ba zai iya ba jikinsa zai iya amma zuciyarsa ba ta so wannan shi ake nufi da kasala jikin zai iya duk abin da ake amma zuciyar ba ta so saboda aka sai ka ga mutum da ƙarfinsa ƙarfa amma ya kasa ibada jikin kuma zai iya sai azumi ne a tilawar alkur'ani a kiyamun laili duk wani abu na alkhairi mu jikinsa zai iya amma tun da zuciyar ta samu rauni jikin ba zai iya saboda kai a cewa ne ya samu kasala ya kawo aljibnu wal bukhlu a hade shine tsoro da ruwa shine adamun naf'i rashin amfani in kana bi badanihi fa huwa aljibnu rashin amfani da jikinka shi ake nema ake ce ma tsoro saboda ka kasa amfanar da jikinka ah, wa in kana bi malihi idan kuma rashin amfani ne da dukiyarka ba sai a ce ai albukulu rowa kaga da rowa ya zamanto da tsoro suna tare tsoro ka kasa amfani wato da jikinka idan aka ce rowa fa ka kasa amfani da dukiyarka saboda ka sai zama suna hade annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su wa talaqu ad-dayn wa qahru rijal nauyin bashi da rinjayar mutane su ma hada suke wanda shi ne a ƙarshe fa inna isti'la al-ghairi alai ya ake dan adam ya samu daukaka a kanka in kana bi haqqin dan adam yana samu daukaka a kanka in ma ta hanyar yana da haƙƙi ko bashi da haƙƙi idan yana da haƙƙi ya samu daukaka a kanka shine sai a nemi tsarin Allah game da wato nauyin bashi domin ka karɓi bashin mutum daga lokacin da ka karbi bashin nan ya samu daukaka a kanka dalilin me ya samu wannan daukaka saboda bashi Wai in kana bi batilin idan kuwa ba da haƙƙi bane ya samu daukaka din fa huwa min qahri rijal wanda shine manzo Allah ya roki Allah tsari wanda shine a ƙarshe rinjayar mutane a waye gari mutum ya rinjaya a kanka ya fi ka ƙarfi ba da haƙƙi ba ta hanyar zalunci ta hanyar zalunci ya iya fin ƙarfinka ya cutar da kai imma ta hanyar fashi da mutane ko ta hanyar murdiya ko karfin mulki da sauransu wanda shine abinda ibnu qayyim jawzi yake cewa bi batilin fa huwa min qahri rijal manzo Allah duk sai ya hada su a cikin addu'a guda ne matsarin Allah akai wal maqsud anna dhunuba min aqwa al asbab al jaliba li hadhihi al thamaniya ibnu qayyim jawzi a karshe yace yana da kyau mu sani zunubi yana daga cikin mafi karfin sababi da ke jawo abubuwa guda takwas sunna kama annaha min aqwal asbab al-jaliba li jahd balai wa daraki ash-shaqa'i wa su'i al wa kamar wannan addu'a tana da alaka da addu'ar da ta wuce a baya saboda haka sa Imam Bukhari ya kawo su a jere eh, don haka yasa riko da addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da muhimmanci sai mu karanta hadisi na ƙarshe حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب أنا تيمس أبو محمد الحجبي قال حدثنا خالد بن الحارثي أبو عبد الله الحجبي shi wancan ana kiransa abu muhammad alhajabi wannan kuma ana kiransa abu abdullahi alhajabi قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي an alqamata bin marsad al-hadrami an abi rabi'i al-madani an abi hurairata hadisin abu hurairah abu huraira kada ya ce kana min du'a'in nabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam allahumma ghafirli ma qaddamtu wa ma allah ka gafarta min abinda na gabatar da wanda na jinkirta wa ma wa ma da abinda na boye da kuma abinda na bayyana wa ma anta a'lamu bihi minni da kuma abin da kai ka fi sanin sa game da ni ka antal muqaddim innaka antal muqaddam wal mu'akhkhar eh, innaka antal muqaddim wal mu'akhkhir wanne aka kawo ana innaka antal muqaddam ko al antal wal wanda ya zama siffan Allah subhanahu saboda haka yasa al-imam al-qurtubi a littafin al-mufid sharhin sahih muslim a juz'i na bakwai shafi na 48 yace akwai sunayen Allah da suke zuwa a hade ana kiran su asma'ullahi ta'ala al-muzdawija sunayen Allah ne da suke zuwa a hade in ka raba su kai laifi wannan yana ciki Allah tabaaraka wa ta'ala ko al-muqaddim wal mu'akkar idan aka ce al-muqaddim wal mu'akhir Allah shike gabatarwa Allah shike jinkirtarwa yana gabatar da alkhairi ga wani ya jinkirta alheri ga wani wannan aikin Allah ne to ba za ka kira suna ɗaya ka ba ɗayan ba dole sai ka hada su in baka hada su ba na kasace ga Allah kamalar tana samuwa ne idan an hada su a wuri guda la ilaha illa anta wannan addu'a ta inganta isnadin hadisin ya inganta yana silsilin sahiha hadisi na 2944 wannan hadisin ya zo ta riwayar abu musa al-ash'ari na hadisin da muka karanta a nan riwayar abu huraira ce abu musa al-ash'ari ya ruwaito hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yana addu'a nan ma ba a ce ga inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a din ba Allahumma ghfir li khati'ati وجهلي اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جهدي وهزلي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر ba muqaddam da yazo nan ba antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli shay'in qadir lafazin addu'an kusan iri ɗaya ne hadithin abu musa al-ash'ari yana sahih muslim kitabu zikiri babu ta'awuz min sharri ma umir allahumma ghfir li khati'ati wa jahli Allah ka gafarta min laifina da kuma jahilci na abinda na jahilta na aikata wa israfi fi amri da wuce iyaka da nayi cikin al'amura wa ma anta alamu bihi minni da abin da kai ne ka sanin sa game da fiye da ni game da ni Allahumma ghafir li jiddi wa hadli Allah ka gafarta min abin da na dage na yi na laifi da wanda na yi shi ta hanyar wasa saboda kakan yi laifi ta hanyar wasa baka sani ba wa khat'i wa amdi da abin da nayi a kuskure da wanda nayi da gangan wa kullu zalika indi duka waɗannan suna faruwa gare ni Allahumma ghfir li ma qaddamtu wa ma Allah ka gafarta min abin da na gabatar da wanda na jinkirta wa ma a asrartu wa ma a'lantu da wanda na boye da wanda na bayyana wa man wa ma anta a'lamu bihi minni da abin da kai ne mafi sanin sa wato game da ni anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir wa an ta ala kulli shay'in qadir ya hadithun yana sahih bukhari kitabu at-tahajjud babu at-tahajjud bil-layl da kuma sahih muslim babu du'a fi salatil layl wanda ya taho ta hadithan abdullahi bin abbas shine mutum na uku hadisin abu huraira shine yazo cikin al'adabul mufrad hadisin uh, abu musa al-ash'ari yana sahih muslim addu'ar abdullahi ibn abbas kuma tana sahih bukhari da kuma sahih muslim abdullahi ibn abbas yace kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-layl yatahajjal idan annabi ya tashi cikin dare yana nafila yana yin wannan addu'an kafin ya fara sallah kaga tana cikin adiyatul istiftahi addu'o'i da mutum ya kamata yayi kafin ya fara sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق idan aka ce antal haqqu manzo Allah yake gaya ma Allah tabaraka ta'ala a cikin dare idan annabi ya tashi cikin dare kafin ya fara qiyamul layl sai yayi wannan yana jaddada imaninsa ga Allah tabaraka ta'ala ya Allah antal haqqu kai ne na gaske karka ce kai ne gaskiya la ba a ce ma Allah gaskiya ba haka ba idan aka ce as-sadiqu ne gaskiya amma al-haqqu fa na gaske so akwai bambanci tsakaninsu an talhaku kai ne na gaske wato ba na ƙarya ba kai ne na gaske idan aka ce ma Allah as-sadiqu wanda yana cikin sunayen Allah ana kiran Allah al-haqqu ana kiran Allah as-sadiqu me ya bambanta su al-haqqu na gaske as-sadiqu mai gaskiya ai akwai bambanci idan aka ce na gaske ana tabbatar da samuwar Allah babu ƙarya idan aka ce as ana nufin shi Allah baya ƙarya shi Allah baya ƙarya duk abin da ya faɗa gaskiya ne to shine manzon Allah yake cewa antal haqqu kai ne na gaske me ake nufi da na gaske dubu sharhin wannan addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam cikin littafin hadisi kamar eh, fathul bari almutahaqqiqul wujud idan aka ce Allah kai ne na gaske ana nufin kai ne wanda samuwarsa ta tabbata duk wani abu wanda ba Allah ba samu ba bata tabbata ba kana iya samun shi jiya yau babu shi ko ko ka same shi yau gobe ya tafi to idan ana neman na gaske to Allah ne shi yasa aka ce an talhaku kai ne na gaske asabitu bila shakkin fihi wanda ya tabbata babu shakka game da samuwar shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa wa'duka al-haqqu wa liqa'uka haqqun wa qawluka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun wa muhammadun sallallahu alaihi wasallama haqqun manzo Allah zai ce Muhammad ma gaskiya ne wato shi kansa annabi sai ya tabbatar da imaninsa da manzancin shi kansa saboda kai sa zaka ga manzo Allah yakan yi tahiya kuma a tahiyan nan yadda muke cewa assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah manzo Allah yakan yi sallamar makansa domin wajibi ne shi kansa ya gaskanta manzancin kansa saboda kai sa manzo Allah da ya jera saboda tawali'u maimakon ya fara kawo kansa sai ce wa nabiyuna haqqun sannan sai ya ce wa muhammadun haqqun sannan tawali'u ne maimakon ya fara gabatar da kansa, sai ya jinkirta kansa annabawa wato samuwarsu abu ne wanda ya tabbata muhammad shi ma samuwarsa manzancinsa abu ne wanda ya tabbata wasa'atu haqqun to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta in ka lura da hadisin Abu Huraira da hadisin Abu Musa al da hadisin Abdullah ibn Abbas duk ƙarshen su ɗaya ne amma hadisin Abdullah ibn Abbas ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sa ne idan zai fara sallar dare sai yayi wannan addu'a sai ya fara saboda addu'a tana da ƙarfi tana tabbatar da imaninka ga Allah tabaraka ta'ala tana tabbatar da tawali'unka ga Allah da kuma neman gafaran Allah subhanahu wa ta'ala to sai na ƙarshen su shine sayyiduna Ali bin Abi Talib Allah ya kare yadda sa gare shi shi ma ya kawo wannan addu'a shi kuma hadisin sa yana sahihu sunan Tirmidhi hadisin 3421 kaga hadisin Abu Hurairah da muka karanta ba a ce ga wurin da zaka yi addu'an ba saboda haka a ko ina kai addu'a hadisin Abu Musa al-Ash'ari shi ma haka wanda ya zo cikin sahihu Muslim amma hadisin abdullahi bin abbas an ce ka fara addu'an kafin kai sallar dare hadisin sayyidina ali bin abi talib kuma fa yace summa yakunu akhira ma yaqulu baina tashahhud wa salam inji sayyidina ali manzon Allah idan ya gama tahiya kafin yayi sallama sai yace allahumma ghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت فكاد أنت محلي قدابيون الدعاء محلي بيو تحديث عبد الله بن عباس كافن كفار قيام الليل حديث سيدنا علي بن أبي طالب bayan ka gama sallah kowace sallah kafin kai sallama a bayan tahiya kai wannan addu'a hadisin Abu Huraira da hadisin Abu Musa Ash'ari ya tabbatar mana manzo Allah yana addu'a na a kowane wuri saboda ka duk inda ka sa addu'ar nan ta dace amma yi kokarin sanya su a wuraren da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa yana daga abin da ke tabbatar da kamalar biyayyarka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yin addu'a wurin da annabi yi limakon ka canza mahallin addu'a malamai suna cewa idan addu'a tana da mahalli canza ta eh, yana yana zama aibu yana cikin bayanin Bakar Abu Zaid da ya yi a littafin Tafsirud Du'a yace alamar gane bid'a shine a sanya zikiri a sanya wa zikiri mahalli a sanya ma zikiri mahalli kai kuma ka canza idan aka ce ga wurin zikirin nan sai ka ɗauke sai ka kai wani gu la shakka kai bid'a ai annabi ya sani da wani wuri din amma bai yi ba sai a wannan gurin saboda ka in kana biyayya ga manzon Allah sai ka aje zikirinsa a wurin da manzon Allah ya aje ka aji addu'a a wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aji shi yasa addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kyau mu san wuraren da manzon Allah ya yi akwai wuraren da ba a ce ga mahalli ba kamar yadda ya zo cikin wannan eh, addu'a din hadisin Abu Huraira da kuma na Abu Musa al babu wuri illa dai kawai yace kana min du'a'in nabi to ya nuna zaka iya yi a ko ina amma tunda sai na Ali yace ga wuri sai aka ce to da za ka yi a wannan gurin ya bi abdullahi bin abbas ya ce kafin a fara kiyamun layl to inda za ka ɗauko wannan ka fara da shi nan ma kuma ya fi dacewa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك